a daidai lokacin da ake ta matsin lamba ga gwamnatin najeriya mai barin gado ta gano makomar 'yan matan na garin chibok waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram suka sace tare da waɗansu matsalolin tsaro yau majalisar koli ta sha'anin tsaro a najeriya ta yi taron ta ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa mai barin gado goodluck ebele jonathan inda ko da yake majalisar bata bayyana manema labaru abubuwan da suka tattauna ba masu lura da al'amura suna ganin cewa sha'anin tsaro dai dole yana kan gaba da kuma tsare-tsaren mika mulkin da najeriya ke yi tsakanin gwamnatin da ke ci yanzu zuwa ga sabuwar gwamnati to akan haka ne na tuntuɓi wani tsohon soji kuma wanda ke yi sharfi akan al'amuran tsaro akan sha'anin tsaro a najeriya janar abdulrazak umar domin in ji irin abubuwan da akan tattauna idan gwamnati za ta canja hannu dangane da sha'anin tsaro a cikin ƙasa sai ya ce to na farko dai abin da ake yi shine ya za a yi a karɓi sanda daga wajen suwa ne a ba su wane ko kuma eh, su wane su karɓi sanda daga wajen su wane ba tare da tashin hankali ko tarzoma ba shine na farko hmm. ka gane sannan menene abin da zai biyo bayan wannan to kamar yanzu ganin irin matsalolin tsaron da suka haddabi Najeriya Eh. da irin kuma canjin gwamnatin da aka samu dungurungus daga eh, wata eh. jam'iyya zuwa wata. Shin me kuke sa rai a fannin tsaro ake tattaunawa a wurin taro irin wannan in aka yi shi tsakanin shugaban ƙasa da 'yan majalisar koli na bangaren tsaro na ƙasa? To kaga dai maganar Najeriya kake. to kuma maganar Najeriya banda wannan abin da na ga maka akwai wani abu na musamman shine wannan maganar boko haram din nan hmm. da maganar abin da yake ci ma jama'a suke gani kuru shine maganar 'yan matan nan da aka sace hmm. to shi shugaban kasa mai shigowa ya ce a yanzu ko da ba a yanzu ba a lokacin da ya magana kwana yanki da ya shige kwana biyu ko kwana uku ya ce na farko ba su san menene halin da 'yan matan nan suke ciki ba suna da rai ba su da rai a ina suke na biyu ba su san menene su wanda suke rike da su menene karfin su menene lagon su su sani ba kuma ya kamar ya nuna ba za a iya wani abu sai linzami ya dawo hannunsa hmm. so ɗaya daga cikin abubuwan da su wanda za su karɓi mulki za su yi tunani shine wannan abubuwan banda wayancin abubuwan da na gaya maka amma kuma su kuma wanda za su bada abin da zai dame su banda wayancin abubuwan da na gaya maka guda biyu abin da zai dame su shine idan wa'annan mutanen suka shigo ya za su ji mana za su ji mana ta daɗi ne ko ku ba za su ji mana ta daɗi ba za su ji mana ta daɗi ba ta daɗi ba saboda mun yi ba daidai ba ko ku za su ji mana ba za su ji mana ta daɗi ba saboda sharri na yan adawa ba mu komai ba amma an mana kasafu an mana sharri sai a ce ai ku kuka yi kaza ku kuka yi kaza abin da ya karashe kaji a raɗe mu duk da cewa an ba su an ba su kwanciyar hankali an ba su cewa a ba abin da za a yi muku za su ji tsoron wannan gaskiya saboda haka kada ganin wannan taron da yana da tasiri a fannin tsaro na ƙasa da kuma makomar su kusoshin soji da sauran manyan jami'an tsaro na ƙasa kenan kwarai da aniya kwarai da aniya kwarai da aniya musamman ma in kai la'akari da cewa kamar yanzu shi tsohon hafsan hafsoshi har an masa wani abin da yake cewa kazafa ne har ya kai kara yana cewa a bashi naira biliyan kaza saboda an ci sa? kwarai da anya. janar abdulrazak umar mai ritaya kenan wani tsohon hafshin soji a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja dangane da taron koli da majalisar koli ta tsaron najeriya ta yi a daidai lokacin da ake kokarin tsare tsare mika mulki ga hannun gwamnati mai zuwa ta jiran muhammadu buhari umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya